ai na faɗi mata kala uku ne na ce akwai mace mai wadda take mai farawa akwai wadda take ta saba to wace ce ta uku a magana na farko na faɗi guda uku ne eh, eh, to ta uku ita ce mai ciki ita ce mace mai juna biyu eh. to ita mace mai juna biyu nata al'ada yana sabawa to idan juna biyun nan ya kai wata shida mm. to ita wannan an yadda ta zauna a cikin wannan yanayin ba kwana sha biyar ne muddata ba ita tana da damar karawa har zuwa kwana ashirin kuma aka ce wani hawaha da aka ce wani hawaha wasu malamai sun fasar wani hawaha hmm. cewa wasu ha kenan sulusin kwana ashirin kenan in dai daga wata shida dai zuwa sama hmm. wato kenan za ta iya zama har kwana talatin a cikin ganin abu mai kama da al'ada ko kuma mu ce al'ada a shari'ance ka san al'adance ko a likitance duk da yake likitan in ya zurfi sukan in ilimin likitan ya zurfi sukan ci abin ya kan faru kuma ba wata matsala ba ce to a shari'a ma ta gano haka tuntuni tun kafin wannan likitanci na zamani ya zo sun gano cewa akwai yiwuwar mace tana da juna biyu kuma ta yi al'ada kuma eh, zai yiwu kuma kuma juna biyu yana nan zaune lafiya hmm. akwai ma tafa'ul din da ake cewa yaron da aka irin wannan hmm. yana ciki yakan zama wani abu ana yi masa fatan zama muhimmin mutum a duk harkar da ya shiga hmm. wannan dai duk ƙarin bayanai ne wanda ba su ne dai sai mu ba amma dai lalle ana faɗan haka ma'ana don dai mu tabbatar da cewa eh haka din takan faru to in tana da juna biyun da ya kai wata shida hmm. kuma hmm. wannan abun har ya faru to ita al'adanta kan kai har zuwa kwana talatin Mm. Mm, duk al'ada ne mm. kuma ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba duk wani abin da ya waje akan mai sallah to bai waje ko musulmi irin wannan wanda ake sai da tsarki ake yi to ita bai waje ba akan ta ba in dai magana wajauci ne sai dai kamar kai da muka faɗa karatu alqur'ani kila ma dace ne ko ɗaliba hadda ne ko wani abu irin wannan to ta ci gaba da karatunta wannan shari'a ta yadda mata da wannan to ka ji mace na uku to daga nan sai ɗan uwansa wato nifasi to malam kafin mu shiga ne fasi akwai mata waɗanda ita al'adan ta yanke musu mm. su suna akwai wani abin da ko saboda shekaru ko kuma saboda wani lalura sosai to ba san malam ko me kake so ka faɗa akan su wannan mata su ka san ana magana su ne in an zo magana idda magana idda na aure ko eh, na saki ko na wafati mm-hmm. to na saki dai mm-hmm. kaga shine kai tsaye an ce su mm-hmm. ah, fa'iddatu hunna salasatu ashhur idda su wato wata uku ne to nan ne kawai magana suke fitowa amma wanda dama ba ta da matsalar eh, Eh, misali bata fara ba mm. ko kuma ya isat su ake kira Allah ta ya isat min mahidi mm. wanda ta yanke kauna daga haida kila shekarun ta sun kai inda ba sa yi mata suka wuce wajen da za su yi wannan za su zo ba sa yi suna yara kuma idan suka yi wani lokaci suna yi kuma daga nan kuma za su zo su daina su daina eh, wanda shi ke nuna alamar mm. haihuwa ta tsaya kenan daga nan amma alama ne su kuma ilmance an ce da yawa kuma wasu za ga haihuwa ta daina wannan al'ada ta tsaya amma can wani lokaci kuma sai ka ciki ya bulla kuma sai Allah ya dawo mata da ta kamar yadda ya faru da mata Annabi Zakariya alaihi salatu wasalam da yake cewa mar'ati aqil to kaga ai a cikin an nuna mai wa asla an nuna mana cewa Allah ce wa asla hana lahu zawjahu mm. mun gyara masa matarsa shikenan sai kuma Allah ya dawo mata da karfinta da lafiyarta shikenan kuma da dan shekaru suka kamar mai da kamar mai dan shekarun za ta iya daukar juna biyu kuma ta yi juna biyu ta samu kuma haihuwa eh to wannan abubuwan da suna nan eh, wadda ta yanke kauna daga haida wannan kaga ko ce ta daban ba ta da matsala na haida ko nifasi dan ba ta yi kuma ta sallah ya zama mata wajibi a kowane lokaci haka ita ma wadda bata fara ba ba magana a ce in wata yayi tana da wani hutu ita ba ta da wannan abin nan to wannan shine na'am hmm. to na ji mala kai magana nifasi eh nifasi wato ainihin jinin haihuwa mhm. ko goma ce haihuwa mhm. don yadda suka ah, abinda suka jera malaman mhm. aka ci abin da ke wajabta wanka akwai janaba janaban nan akwai dan bayanin da ya kamata mu yi wanda shi ma kamar mu yi ba akwai ita haida da muka dan yi bayanin ta akwai kuma nifasi shi kuma nifasin nan ya yi reshe biyu akwai a da b to eh, nifasi A da B ne eh, akwai nifasi wanda ke wato mace ta haihu kuma ta ga jini jinin nifasi ya fita a jikinta to wannan abubuwa guda biyu suka taru a kanta kuma dukkan su masu wajabta wanka mm-hmm. haka kuma shi ma wani bakon abu wanda ba ana ganin kamar ba a yi amma ko a hausa sun faɗa ana yi mm. cewa a haihu ba jini mm. dan kawai ya fito mm. to duka wannan abubuwa guda biyu suna wajabta wanka ko an haihu da jini yawwa ko an haihu ba jini eh fitar ɗa yana wajabta wanka sannan jinin nifasi mhm. yana wajabta wanka lokacin da ya saboda haka nan kada mace ta haihu ba ji ba a ga jini ba a ce to babu wanka a kanta mm. shi ma wannan ɗalibai za su iya shiga cikin dan iskali cewa tun da kullum karatun da muke yi kawai damun nifasa nufasa ake magana mm. damun nifas ake magana wato jinin biki mm-hmm. to sai ya zama ba jinin mm-hmm. to shi ma akwai wanka a kanta amma ita wannan lokacin da ta haihu mm. ba jinin ta tsane komai lafiya lau aka gama ko ba ga jinin ba mm. to a lokacin ba za ta shiga bayi ta yi wankan nifasi a lokacin za ta shiga bayi ta yi wankan tsarki a ranar da ta haihu kuma kenan kuma a cigaba da ibada kaga ita Allah ya mata gidan dogo sallah eh, ladar da ake garabasa da ake samu na ganawa da ubangiji eh. bai wuce ta ba ta ba maki kuma hankali ta ba zai kwanta ba ba laga ba shara ka san ita eh. shara abin da ake so kawai an ce kai kai ai za mu je wurin timama in Allah ya ba mu da muka zo wurin timama zaka ji abin nan an ce mai sallah to maganar namu da ayi hakuri tana tare shi an ce mai sallah ya shirya don ya gaya da ubangijinsa saboda haka nan in larurar wanka ta samu ya wanka in ba larurar wanka yi alwada kaga dai tsafta ne ko ko a zahiri tsafta ne sai aka ce ya rasa ruwa ko ya rasa lafiyar da zai yi alwallan nan sai aka ce yi mi eh taimama ya ake taimama ƙasa ne za a suna a fuska da hannu eh. shi ko menene hikiman shi sai ka ji shi ma wannan wajen sai ka ji wani ya ce shi hankalinsa bai kwantawa shi ya fi son dai ya haƙura sai ya samu ruwa in ya haka ya saba ma ubangiji da matukar ya bari lokaci ya fita to Allah zai masa za a rubuta masa babban zunubi na tariku salati duk azabar da ya ji an faɗa akan tarikus salati ya shiga ciki saboda fardu tayammu a wannan lokacin wajibuhu a tayammu wajibin sai ya taimama mai sallah cikin lokacinta hafizu ala salatu wa salatu wa qumu lillahi qanitin inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lokaci a wajen sallah muhimmancin shi wace da mutum ke zato saboda haka nan Allah ya baka dama biyu ko kai amfani da ruwa ka yi tanajin haɗuwa da ubangiji ko kai amfani da ƙasa to ita ƙasa mai hikima an ce tsafta ne shi wancan amfani da ruwa tsafta kai to kuma ƙasa ina tsaftan yake shi yasa magana kwanci hankali da kace ta ce hankalinta bai kwanta ba eh, to da yawa wannan abun na faruwa har a ɗalibai wanda suke muna tare da su kanan dalibai kannan mu a zaure zaka ji yaro ya ce shi eh, wai bai taba taimama ba to baka taba taimama ba kokari kai ba ba kokari bane laruran taimama zuwa take to haka shi ma maganan eh, khurujul walad da ya fito hmm. ta yi wanka ta yi sallah ta yi albishir ma Allah subhanahu wataala ya yi mata kashin arzikin wannan dan mai albarka ranar da ta haife shi masu da ta yi sallah bayan haihuwan shi ba kafin haihuwan shi ba kafin haihuwan shi an yi sallah bayan haihuwan shi an yi sallah duk a ranar shi ma wani hazi ne hmm. shi ma wani rabo ne saboda haka nan za a yi wanka a yi sallah eh haka kuma idan nufasin ne shi kuma to shi kaga a ah, da a da b eh, a din shi shine wanda jinin ya fito na'am b din shi kuma wanda jini bai fito wanda jini bai fito ba to shi na jinin nan shi kuma har kwana 60 ne shi na jinin haihuwa shi har kwana 60 ne aka ba mace mm-hmm. to ba a sa ran ya wuce kwana 60 mm. bai dauke ba mafi yawa ma ba su kaiwa su sun san haka mm. amma duk kuma wanda ya karatu littafi a san 60 ne yawan aka ba su mm. to shikenan sai ta daga wannan lokacin sai ta zama ta zama mai tsarki idan ya wuce ta ƙara kwana uku ita ma to shikenan daga wani lokacin kuma eh, ita ma ya zama istihada idan ya ɗauki bayan ta haihun nan ta yi jinin ta zai zo sai da ya ɗauki ta fara mm. sallah mm-hmm. sai ya dawo sai ya dawo to shi kuma za a kirga idan tsakaninsa akwai kwana goma sha biyar to suna abin da ya dawo haida ne ok idan bayan ta yi wankan farko yauwa bayan ɗaukewar jinin biki yes sai zamanto sai da an kwana goma sha biyar an kwana goma sha biyar tsakani eh. to wanda duk ya zo kuma wannan lokacin shi kuma haida ce oh haila ce ta ƙara eh haila ce ta fara zo mata eh. um, amma idan bai kai haka ba hmm. kuma can baya bai kai kwana sittin ba hmm. to shi kenan ya zama yana nan ne fatan za ta sake jinin haihuwa ne kwarai kwarai to abinda shi to wannan ne.